وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم داريني نأشرين دبقي قوة شعبان watan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na 1420 wanda ya daidai da hudu ga watan disamba watan watan goma sha biyu 1999 yau kusan tun kwanaki ake ta sanarwa a rediyo da kuma takardu da ke ta yawo a hannun mutane cewa akwai wani gagarumin wa'azi na addinin musulunci da wannan cibiya watan ta salafiya ta yi ƙoƙarin gabatarwa take ƙoƙarin gabatarwa a yau wannan wa'azi ko takensa shine shari'a watan ta addinin musulunci wa'azi akan shari'ar addinin musulunci da manufarta da kuma irin tsiyayyar da 'yan shi'a suke ƙoƙarin nuna mata a wannan ƙasa tamu ta najeriya da kuma sauran ƙasashe na musulmi da ke duniya to alhamdulillah Allah ya taimake mu ya cika mana mu da mu a yau gashi za mu fara gabatar da wannan wa'azi yanda muka alkarwata cewa karfe takwas daidai Allah ya taimake mu cika gashi za mu fara kuma kamar yadda mutane suka ji a rediyo da kuma takardu da aka buga dama malamin da muka gayyata ko kuma zai gabatar da wannan muhadara shine malam Muhammad Awwal Adam Albani muna fatan Allah ya taimake mai mana jagoranci a wannan zama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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'ar musulmi kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar wato Malam Musa Sahabi, a yanzu dinnan wani lokaci ne daga cikin dare raki daren Lahadi. wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wato daidai da hudu ga watan disamba 1999 wani lokaci ne kuma wani dare ne wanda allah cikin ikon shi muke roƙon ya taimake mu wajen mu cika muku alkawarin da muka yi muku kan cewa muna da gagari lacca wato wa'azi wanda za mu gabatar a wannan markazi namu wato a dandalin salafiya jama'a da ke bin alƙur'ani da hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidan shi a bisa fahimtar 'yan mazan jiya wato annabi da sahabbai ɗin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wannan take na wannan lacca kamar yadda aka ji shi shine shari'ar musulunci da kuma bayanin ƙiyayyar da 'yan shi'a suke mata fiye da wata guda mun zo mun zauna a wurin nan za mu fara karatun littafin al'aqidatu fahawiyya sharhi da ta'aliƙin ashekul muhaddis al'allamatun mihrir kabiru ahli sunna wa murshidul jama'ati salafiyya abi abdurrahman muhammad nasiruddin Albani, rahimahullahu a lokacin da muka zauna za mu fara karatun wannan littafi karatunmu na ƙarshe wanda shi ya daidai da kasar na talatin da takwas daga cikin jeran giyar kasusuwan karatun littafin sai na sanar da cewa za mu ainihin wato wata lacca wani lokaci akan shari'ar musulunci to a nan ne har na fara bayani kaɗan daga ainihin cewa su 'yan shi'a to mai tafsu ta fito ƙarara kuma asirinsu ya bayyana jahilai da malamai yanzu za su iya gane matsalar su ƙarara insha Allah a wannan ya tayar wa da 'yan a hankali fara daga kan shi ainihin zazzaki har da waɗanda suke mabiyan shi mazansu da matansu a ƙashin gaskiya sun ɗauki matakai da dama a kan ga ba a kawo ga lokaci ko kuma rana irin wannan lokacin ba waɗanda waɗannan matakai suna da dama to amma matakin ƙarshe shine publication wato labarin da suka rubuta a cikin jaridarsu wannan shine matakin da suka haɗu a kai tare da cewa wasu daga cikinsu ko akan wannan matsalar ba su goyi baya ba sai dai aƙallu min alƙalili ‘yan kaɗan ne daga cikin ‘yan kaɗan sun yi ƙoƙarin ɗauke hankalina tare da sauran jama'ar musulmi daga ainihin wato wannan maudu'in to amma Allah cikin rahmar shi ya nufi insha Allahu ta'ala a tsaye wannan tawa da nake zan gabatar muku da wannan maudu'i wannan maudu'i guda biyu ne mun yi alkawarin ɗaya za mu gabatar da shi gobe insha Allahu da hantsi ƙarfe tara to amma sai muka ga dacewar jama'ar musulmi in Allah ya so za mu haɗa waɗannan maudu'ai guda biyu mu tattauna su a kai a yau wato shari'ar musulunci da kuma ƙiyayyar da 'yan shi'a suke mata wannan shine maudu'i na farko wato shine tafi na farko wannan ainihin wa'azi namu na biyu kuma shine akan shin mahadi gaskiya ne ko ko ba gaskiya ba ne waɗannan abubuwa guda biyu suna da alaƙa da junansu don haka muka ga dacewar mu gabatar da su gaba ɗaya insha Allahu ta'ala ina mai neman agaji a wurin Allah maɗaukacin sarki nake cewa ita kalmar shari'a da kake ji ya kai ɗan uwa musulmi kalma ce wadda asali kalma ce ta larabci a kuma asalin harshen larabci suna nufin wata hanya wadda za ta kai ka zuwa ga ruwa wanda shi kuwa ruwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana da shi ne Allah ya halicci komai Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma kowace dabba da ke kai da komo a bayan ƙasa Allah ya halicce ta ne da ruwa sannan Allah maɗaukakin sarki ya nuna rayuwar komai ba za ta gudanu ba sai da ruwa Allah ya ce waje alna minal ma'i kulla shay'in hayy rayuwar komai mun sanya ta tafarkin ruwa ne da izinin Allah to idan ka fahimci wannan sai mu ce ashe ita kalman nan ta shari'a wadda ake magana idan muka dawo a istilahi menene malamai suke nufi da ita sai mu dubi a takaice malaman musulunci suka ce kalmar shari'a a wurin su malamai na ilimin shari'a ɗin tana nufin dokar da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa wani annabi daga cikin annabawan shi kuma ya tursasa mishi a wajen binta tare da ya bayyana ta to wannan ma'ana mafi faɗi kenan amma taƙaitacciyar ma'ana mu ashe in muka ce shari'a a nan muna nufin dokar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita don haka kai mai saurare na da kai da kake kallo na ka fahimta idan mun ce shari'a kar tunaninka ya fara komawa a kan ma'anar da wasu suka kuntata na ma'anar shari'a shine a yanke hannun ɓarawo kaɗai ko a jefe mazinaci ko kuma a kashe ɗan fashi ko 'yan ta'adda wato dokar da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da ita ya bi waɗannan dokoki waɗanda za ka ne wajen shiga ban ɗaki ko kuwa za ka bi ne a wajen kwanciya wajen saduwa da iyalinka ko wajen fitowar ka gida shiga kasuwa ne ko kuwa mu'amala ce tsakanin kai da iyayenka ko da sirikanka ko da abokan zamanka a aji ko a ofis waɗanda kuka shiga mota ne ko a ina wannan ya tattaro har da dokokin da ya lazimci alƙalai su aiki da su a cikin kotuna. wannan ya haɗo hadda karatuttuka da wa'azozi da malamai suke duk gaba ɗayan kan mai uwa da wadi shari'ar musulunci dole ne kowa sai ya bi ta saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa daga cikin ku annabawa da jama'a mun sanya mishi shari'a da kuma tafarkin da zai bi a wani wuri kuma Allah maɗaukakin sarki yake cewa summa ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna daga cikin al'amuran duk da ake bi gaba ɗaya da maguzanci da gurguzanci da mulkin siyasa mulkin demokuraɗiyya mulkin farar hula da mulkin soja gaba ɗaya Allah bai yarda a bi kowanne ba abin da Allah yarda a bi ne shari'a daga cikin duk waɗannan al'amura sai Allah ya ce fattabi'iha ka bi wannan shari'a ɗin wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna karka bi son zuciyar waɗanda suke ba su san Allah ba 'yan siyasa ne sojoji ne masu mulkin kama karya ne sarakunan gargajiya ne kowane irin tsari ake bi matuƙar ba sunan shi shari'ar Allah ba a aikace haka yake a rubuce a wajen jawabi haka yake sunan wannan abu a hawa allazina la alamuna son zuciya ce ta wasu jahilai ko da kun je jami'o'i ne kun karanto a matsayin political science ko ina kuka je matukar ba shari'ar Allah ba ce sunan wannan abu ainihin wato son zuciya ta wasu mutane jahilai waɗanda ba su san Allah ba shi yasa ka sani duk sanda ake mulkin soja duk sanda ake mulkin farahula duk sanda ake mulkin gurguzu ko na kama karya ko na sarautar gargajiya ka ɗauka dukkaninsu ɗaya da wanda ya tsara wannan tafarkin da wanda yake ainihin bin wannan tafarkin ba tare da wai tafarkin ne yake fusgar shi ba a'a shi ya sallama mishi yake bi waɗannan mutane gaba ɗaya in sun je kiyama ba su da abin da za su gaya wa Allah don haka ka san cewa kamar yadda ka san mun yi wa ainihin shirka wadda kullum ake bayyanawa haɗa Allah da wani tawaye ka tabbatar da cewa haka mulkin da ake a yanzu a Najeriya na farar hula demokuraɗiyya ba mu yadda da shi ba mun yi mishi tawaye muna nan mune mishi kutu-kutu muna nan muna neman mu gagadan bayan shi ya karye sai dai a tabbatar da shari'ar Allah shi kadai ba mu yadda bayan wannan mulkin soja irin wanda ya gabata ya zo ba ba mu yadda da mulki kowane iri ba sai shari'a Shari'ar nan ta zo mana ta ɗayan hanyoyin da take tabbata ko dai al'umma a ce za a tabbaka shari'ar musulunci su ce a'a to sai mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafe mu da ƙarfin gwiwa mu tashi mu jihadi jihadi na takobi da takobi bindiga da bindiga ba wai jihadin nafsi irin na shehunnan ɗariƙa ba a wucewa ya tsaya a masallaci ai ta zikiri wannan aiki ne ake turawan ingila jihadi sosai in Allah kuma ya taimake mu al'ummar ƙasar mu sun sallama ma shari'ar musulunci ba mu da buƙatar sai mun yi jihadi a kansu shikenan sai mu bi wannan su ne ɗaya daga cikin hanyoyin da muke fatan Allah maɗaukacin sarki ya tabbata mana da shari'a ta su kuma wannan abu ba gagararre ba ne a wurin Allah maɗaukacin sarki kafin mu tafi da nisa ka sani da cewa malamai suka ce da ake ce maka ɗin nan ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wato la ilaha illallah wahdahu la sharikala babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah to abin da ake nufi da wannan ainihin jumla ta ƙarshe cewa Allah ba shi da abokin tarayya to ba shi da abokin tarayya ka kore mishi abokan tarayya a ɗayan wuraren nan uku to ka kore mishi a ko'ina kenan na farko ka kore abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki a wajen bauta mishi da za ka yi bautar da kake wa Allah maɗaukakin sarki ya zama Allah kaɗai ka nufa ka haɗawa da wani wannan babanka ne limamin ka ne shehin ka ne kowane ne duk abin da ya zan Allah kaɗai ake wa to kar ka sake ka sarrafa wannan abu ga wani kowane ne in kai haka ka yi shirka sai ka tuba wannan shine ake kira ainihin tauhidi na uluhiyya sannan kashi na biyu ka tabbatar da cewa ka kore abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki a wajen ayyukan da shi Allah ya yi duk aikin da ya zan Allah shi kaɗai ya yi to ka kore abokin tarayya daga gare shi wannan shi ake kira tauhidin Rububiya. Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa Allah ya ka Allah ya mahaifinka ka tabbatar da cewa ko mala'iku ba su kawo Allah gudunmawa ba kuma Allah bai nemi komai a wurinsu na taimako ba to ka kore wannan irin ainihin wato shirka ga Allah maɗaukacin sarki ta wannan fannin ka tabbatar da cewa wahdahu la sharika lahu ne shi Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin haɗin gwiwa a wajen ayyukan da yake yi sannan kuma kashi na uku ka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki sunayen da yake da su da siffofin shi ko da ka ji sun yi kama da na wani ko kana ga sun yi daidai da na wani to ka ɗauka ma'anar su ba za ta dace da ta Allah maɗaukakin sarki ba sunan Allah al'aziz ka ji sunan wani sarki a masar mai sarauta al'aziz to kar ka ɗauka izzar Allah da izzar azizu misra iri ɗaya ce ka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki izzar shi to wahadahu la sharika lahu shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a wajen irin wannan siffar da makamantansu to yadda ainihin tauhidin nan ya kasu kashi uku ake buƙatar ka tabbatar da ainihin wato ɗayantuwar Allah a waɗannan abubuwa guda uku waɗanda su za su wakilci komai to haka kuma shirka ta bi ta shiga waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya to a ƙarƙashin nan ne za mu ainihin wato gina wannan wa'azin namu abu na farko ka sani da cewa shirka ta shiga wajen aƙida wannan kuwa shi ne ka ƙudurta cewa Allah maɗaukakin sarki fanarwar da yake yi maka da cutar da yake aza maka ko kuma rayawa ko kashewa ko jujjuya al'amuran yau da kullum to matuƙar ka ɗauka cewa Allah na da haɗin gwiwa da wani akan wannan to shi kenan ka rushe ainihin tauhidinka dangane da ƙuduri game da Allah maɗaukacin sarki wato Allah ba shi da abokin tarayya a wajen duk harkokin yau da kullum da yake juyawa sannan kuma ka yi tawaye daga duk wani da kake tunanin cewa wani ɗin nan ya isa ya keke ka ko ya maka wani abu a nan duniya wanda Allah maɗaukacin sarki bai nufi maka ba kashi na biyu shi ne shirka wadda ke da alaƙa da ibada Shi ne wajen bayyanar da ibadar ka zan kana haɗawa da Allah kuma kana haɗawa da wani kamar wajen addu'a kana roƙon Allah kuma kana haɗawa da roƙon wani ko kuma ka gabza tintiɗe sai ka kira shehu tijjani ko ka kira abdulkadiri ko ka kira kakanka ko ka kira wani kowane ne wannan shirka ce a wajen ibada domin addu'a'u huwal ibada haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisi wanda al'imamu ahmad da abu dawuda suka ruwaito shi da kyakkyawan isnadi to addu'a ita ce ibada sai ka zo wajen roƙon Allah sai ka haɗa da Allah da wani to wannan shirka ta shigo ciki ko kuma wajen yanka ka yi yanka ga aljanu ko ‘yan bori ko ka yi yanka ga wani abu wanda ba Allah ba in kai haka ka aikata ainihin shirka sannan na uku shine ainihin wato shirka wadda ke da alaƙa da at wa tahrim shirkar da ke da alaƙa da halattawa da kuma haramtarwa wannan ainihin irin shirkar to ita ce wadda ainihin za mu tsaya za mu bayani a kai wato attashri'u kafa shari'a ka sani da cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake da izinin kafa shari'a kafa shari'an nan shi ne a ce a yi ko a bari to in ba Allah ba babu wanda ya isa ba da wannan dokar duk wanda zai ba da dokar a yi to sai bai ba da doka da izinin Allah ko da umarnin Allah ko kuma ya bayar kamar yadda Allah ya bayar duk wanda zai ce a bari sai dai ce a bari da cewa Allah ne ya ce a bari amma matukar Allah ya ce a yi shi ya ce a bari ko malaminka ne ko shehinka ko limamin mazhaba ko malamin sikihu ko malamin hadisi kowane ne ka bi akan haka ka aikata shirka sai ka tuba ka san wannan da kyau to wannan ita ce ainihin shari'a wadda ainihin za mu amfani da wannan dama insha Allahu ta'ala mu bayani akai wato ashe daga nan za mu fahimci cewa shari'a ɗin nan to abu ne wanda yake haƙƙi ne a hannun Allah maɗaukacin sarki babu wanda ya isa ya ainihin ƙago wata shari'a ko wata doka ko wani tsari ko wani tafarki wanda za a bi in kuwa har yi haka to ya zama ba ma guje kai in ka bi shi ka zan ba ma guje musamman ya zan kana sane da cewa Allah kaɗai ne ke kafa shari'a amma ka ƙetare Allah ka dawo kana bin shi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye yana daga cikin ainihin wato babban haɗari da wasu suka faɗa shine wajen karɓan dokoki ko shari'o'i daga wasu mutane waɗanda suke ganin girmansu wannan shine asalin kafircin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce wanda al'imamu tirmidhi ya ruwaito ya bayyana wa wani sahadi mai suna adi ibn hatim adi ibn hatimin asalin shi kirista ne wato asalin shi ɗan mishan ne sai ya zo zai musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya ga a wuyan shi akwai cross ya rataya kamar yadda zaka ga mafi yawancin kiristoci su ne a yanzu wannan mutum da ya musulunta sai annabi ya kama cross din ya tsinke ya jefar sai annabi yake cewa sai karanta mishi aya alqur'ani ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sun ɗauki su da bayan Allah daga cikinsu da almasihu ɗan Maryam sun mayar da su Ubangizai sun rabu da Allah sun koma suna bauta musu sai yake ya manzon Allah ai ba ma bauta musu sai manzon Allah yake a'a ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta su kuma haramta muku abin da Allah ya halatta yace su ne sai yake fatilka ibadatuhu ai yin haka shine bauta gare su wato bauta ashe ba sai lallai ka kai ga durƙusawa ne ko kayawa na sujuda ba a'a in ya zan Allah ya ce halal wane ya ce maka haram wane ɗin nan ko da bawan Allah ne mai ibada wane ɗin nan ko da shehi ne ko da limami ne matuƙar ga dokar Allah Allah ya ce eh to shi in ya ce maka a'a in ka bi to ka bauta mishi shi kuma ya zama ainihin tsaguto a kanka Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye to ashe Allah ya turo annabawa ne don a tsaye da adalci kamar yadda Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana li yaquman nasu bil qist haƙiƙa Allah maɗaukacin sarki ya ce mun aiko annabawanmu da manzanninmu da hujjoji waɗanda suke na gaskiya sannan kowane manzo ko annabi muka haɗo shi da littafi sannan muka haɗo shi da ma'aunin da za a tabbatar da gaskiya domin a tsayar da adalci to a ƙarƙashin wannan sai ka ainihin fahimci cewa wasu da suka tashi sai suka rabu da abin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabawa suka kama abin da malamansu suka zo da su da shehinnansu kamar yadda ji Allah ya ishara a cikin waccan aya game da adiyu ɗan hatim wasu kuma dokoki suke bi irin na iyayensu da kakanninsu a nan ne Allah yake cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila adhabi as-sa'ir Allah maɗaukakin sarki ya ce daga cikin irin waɗannan mutane akwai waɗanda in aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar sai su ce a'a za mu abu abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu ne a kai sai Allah ya ce yanzu nan anya ku ba shaidan ne yake kiran su zuwa ga azaba mai kuna ba gaskiya ne duk mutumin da aka kiraye shi zuwa ga yabi abin da Allah ya saukar ya ce zai bi abin da uban shi ya zo da shi to wannan mutum ba wani abu bane shaidan ne yake kiraye shi zuwa ga azaba ta wuta a wani wuri Allah yake wa qala allazina ashraku lausha Allahu ma abadna ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay mushrikai waɗanda suka haɗa Allah da wani za su zo suna nadama a ranar gobe alkiyama suna cewa ai da Allah ya so da ba mu bauta wa wani ba in ba shi ba mu da iyayenmu da kuma ba mu haramta wani abu wanda yake ba daga Allah ba wannan za su kafa hujja da kaddara kenan cewa ai Allah ne ya nufe su da yin shirka kuma Allah ne ya nufe su da su rinka haramta abubuwan da Allah ya halatta wannan irin bakar kaddara da za su kafa hujja da ita sai Allah ya kafa musu hujja da kaddara kyakkyawa akan cewa to haka kuma Allah ya tsara wato ku bauta wa wani to haka Allah ya tsara kuma za ku shiga wuta kenan to wannan Bangare mafi yawa daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu da littafi musamman Yahudawa da Kiristoci su ne suka fi ƙwarewa a wajen barin littafin Allah su je su kama wasu abubuwa daban a nan ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa an na taurata fiha hudan wa nur Allah yake haƙiƙa mun saukar da attaura wato littafin annabi Musa wadda a cikin attaura akwai shirya kuma akwai haske يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا annabawan nan da suka sallama wa Allah to suna hukunci da ita a taura ɗin ga mutanen da suka shiryu suka bi Allah warrabbaniyu na haka nan malamai masu tarbiyyar jama'a suna hukunci da attaura ga mutane wal ahbar hakanan manyan bayan Allah daga cikin malamansu bi mastufizu min kitabillahi na daga abin da Allah ya kiyaye musu na littafin Allah mu al'umman musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ɗau nauyin zai tsare mana wannan littafi don haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara cikin tsarin shi babu yadda za a yi wani canji ko wani sauyi ko ƙari ko rage ya zo cikin wannan littafin amma sunan sai aka ce bi shiru min lahi, wato da abin da aka haddatar da su aka sa su suka haddace na daga ainihin littafin Allah wannan shine ainihin wato tsarin da Allah maɗaukacin sarki ya tsara a cikin ainihin hikimar shi da kuma ikon shi cewa suna aiki da ainihin wannan littafi nasu a taura, da abin da Allah maɗaukacin sarki ya haddatar da su wato ya sa su suka haddace daga cikin ainihin littafin shi wa kanu alaihi shuhada sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce su ɗin nan shaidu ne akan shi ainihin wato littafin Allah ɗin sai Allah ya ce fala shawun nasa kar ku ji tsoron mutane wajen aiki da littafin Allah kar ku ji tsoron mutane wajen aiki da shari'ar Allah ne Allah ya ce ku ji tsorona wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar a ɗebi ɗan kuɗi kaɗan a baku a madadin ainihin ayoyina wa man lam yahkum bima Allah Allah ya ce duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul na lalle waɗannan su ne kafirai da suka yi wa Allah tawaye wannan game da yahudu kenan musamman tare da cewa al'ibratu bi umumin laf la bi khususis sabab abin dube a nan shine lafazin nan na hukunta duk wanda bai hukunci da littafin Allah ba ya zama kafiri akan yahudawa ta sauka ko ba akan yahudawa ba dangane da kiristoci ko sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kaffaina ala asarihim bi Isa ibn Maryam bayan waɗancan annabawa da suka gabata su annabi Musa da Dawud da makamantansu sai kuma muka biyo bayan su da annabi Isa ɗan Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-taura annabi Isa yazo yana gaskata abin da ya samu na at-taura wadda ke gaban shi wa atainahu al-injil Allah yake sai muka baiwa annabi Isa littafin Allah mai suna injila fi hudan a cikin injila akwai shari'a wa nurun kuma akwai haske wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-taura sa'annan akwai abin da ke gaskata ainihin wato a taura a cikin littafin injila wahudan ita injila din nan da annabi isa ya zo da ita shirya ce ga duk wanda ya bita wa mau'izatan sannan a bar yin wa'azi ce muttaqina ga mutanen da suke shirye da su bi Allah ta hanyar jin tsoron shi wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fihi Allah ya ce masu injila fa su yi aiki da abin da Allah ya saukar a cikin injila ɗin jama'a wannan littafin Allah ne yake cewa waɗanda aka saukar wa injila lallai fa su ga cewa sun yi aiki da abin da aka saukar musu a cikin injila ashe wannan gargaɗi ne ake maka jan kunne ne ake muga musulmi cewa lallai ne sai mun yi aiki da abin da ke cikin littafin Allah dole ne sai mun bi shari'ar Allah tun daga shi a cikin tamu dokar Allah yake jan kunnen wasu da ya sauka musu da doka akan cewa wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi masu injila lallai su aiki da abin da Allah ya sauka musu a cikin injila wa man lam yahkum bima anzalallahu Allah ya ce duk wanda ya ƙi yin hukunci da abin da Allah ya saukar fa ula'ika humul fasiquna waɗannan su ne tatattun fasikai duk mutanen da aka ce ga abin da Allah ya saukar suka koma suna aiki da wani abu saɓanin wannan waɗannan mutane babu shakka akan fasikancinsu ya bayyana tare da ainihin kafircinsu to wannan Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya magana da ainihin sauran mushrikai waɗanda ke bautar gumaka da masu bautar taurari da masu bautar abubuwa daban-daban waɗanda su asali ba cikin addinin yahudu suke ba ba na nasara ba su kuma ba su karɓi addinin musulunci ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku wannan ya haɗo kowa da kowa ne matuƙar kai baka daga cikin waɗancan mutane to an gama nasu umarnin yahudu da nasara da makamantansu yanzu wanda di ya zama shi ba ba yahude ba ba nasara ba to ga maganar kuma da za ta game ta shigar da shi Allah ya ce abin da aka saukar muku daga wurin ubangijinku ku bi shi wala tattabi'u min dunihi awliya'a kar ku ɗauki wasu mutane waɗanda kuke ƙaunarsu waɗanda kuke son su ku koma kuna bin su ku rabu da ainihin dokar Allah a wani wuri Allah ya ce amlahum lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin waɗannan mutane ko kuwa suna da wasu abokan tarayya ne ga Allah waɗanda suka shar'anta musu wani addini wanda ba Allah ne ya shar'anta ba to musibar farko da ta samu mutane da suke bambance tsakanin addini da ake yi a masallaci da kuma rayuwa ta harkar yau da kullum don haka da zaran an ce wani ya yi shirka sai a ɗauka ai mas'ala ce da ta shafi cikin masallaci ko kuma ta shafi aƙidar shi hatta a cikin harkokinka na mu'amalarka na yau da kullum kana ɗaukar wata doka saɓanin dokar Allah shirka ta shigo cikin aikinka sai ka yi marmaza ka tuba in ba haka ba in ka mutu to ka saurari ka ji abin da Allah yake cewa ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah ya ce wa annabi hakika an yi maka wahayi waɗanda suka gabace kama an yi musu wahayi wahayin shi ne in har ka sake kai shirka duk gaba ɗaya aikinka Allah zai lalata shi aikinka zai lalace kuma za ka zama daga cikin waɗanda suka yi asara a ranar gobe alkiyama wannan lalacewar aiki tare da asara a wani wuri sai Allah ya bayyana mana a cikin alkur'ani yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura aikin da duk kafirai suka aikata sai mu tattaro shi gaba ɗaya suna haɗe yawo suna kwaɗayin ko za su samu alheri a wurin Allah a ranar alkiyama sai Allah ya ce sai mu sheƙe aikin ya bi iska sa'annan su kuma sai a ce ku zo fagullo ku sun maljahima sallohu ku kama shi ku ɗaure sannan ku wurga shi cikin wuta shi yasa duk sa'an da kake aikata wani aiki sai ka duba shin akwai umarnin Allah a ciki akwai yarjewar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ta hanya ingantacciya ka ci gaba da yi in babu kowane ne ku yi baran-baran da shi akan wannan fara tun daga kan shehinka ko malaminka ko mahaifinka ko dagacin ku ko gwamnatin kasar ku kowane ne in ko ba haka ba to Allah yana tuhumarka da cewa am lahum shuraka shara'u lahum min ad din ma lam ya'zan bihi shin suna da wasu abokan tarayya Allah ne waɗanda suke shar'anta musu hanyar rayuwa wadda wannan ainihin hanyar rayuwa ba Allah ne ya tsara musu ba ka tattali wannan amsa za ka iya bayar da ita a ranar alkiyama kana da wani wanda yake kafa maka doka saɓanin dokar Allah idan haka jama'a su tabbatar banda wa'azi da muka zo zami a nan har bayyanar da bara'armu yau sai mun tabbatar da dama tuni mun barranta amma bayyanar da bara'armu ƙarara kowa ya sani sai mun barrantar da mun bayyanar da bara'armu ƙarara kowa ya ji mai mulki ne kai ko wakilin mai mulki akan tsarin duk da ake bi gaba ɗaya duk wani tsari dama mun ainihin wato yadda da cewa ya zama mana bala'i ne da jaraba yake fusganmu don haka mune muna turjewa mune muna yanke ƙarfin igiyoyin da yake janmu fitowa mu bayyana ƙarara ba za mu ci gaba da jawon ma a turje ba to wannan na daga cikin abin da za mu tabbatar a yau insha allahu don haka wakilan gwamnati da suka halarto kowanne ya karkaɗe kasar ɗin shi da kyau abin da ba ku taɓa tsammanin za ku ji daga gare mu ba 'yan shi'a da kuke jin tsoro to muna tabbatar muku da cewa abin da ke tsoratar da ku game da 'yan shi'a to mu kuma 'yan shi'an su kansu tsoron mu suke yi da tsoron Allah saboda haka yadda kuke tsoron 'yan shi'ar to tsoron da kuke wa 'yan shi'a ya ninka tsoron da kuke mana ɗari bisa ɗari kun daina samun yadda kuke so a zariya har kiyama ta tashi duk inda kuka ce hagu to za mu ce ba ƙarara za mu fito sarkin gargajiya ne koko ciyaman gavna ne dagaci hakimi mai anguwa duk inda kuka ce e za mu duro mu ce mutane a'a kar ku bi tun daga haraji har komai a yau albani zai ɗauki haraji ba wanda zai sake biyan haraji ba ku sake samun yadda kuke so eh, insha Allah Allah ya shirya da mu to wannan na daga cikin ainihin shimfiɗar da muke so ka fahimta ya kai ɗan uwa musulmi bayan nan abin mamaki a cewa mutum za a bi shari'ar Allah shi kuma sai ka ga yana karkatuwa zuwa ga wata doka wadda ba shari'ar Allah ba wannan abu ya fi komai ban mamaki tare da cewa yana iya shi musulmi ne a nan ne Allah yake cewa alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida Allah ya ce baka ga mutanen da suke riya cewa wai sun yarda da kai da abin da aka saukar maka ba sun yadda da abin da aka saukar kafin zuwanka amma suna ƙoƙarin su kai hukunci zuwa ga tsagutu menene tsagutu tsagutu shine duk abin da ya karkatar da kai daga bin Allah gwamnatin tarayya ce ko ta jiha gwamnatin ƙaramar hukuma ce ko sarkin gargajiya mai anguwar anguwar ku ne ko ku 'yan sanda ne wannan wanda ya karkatar da kai daga bin dokar Allah shehinka ne ko mahaifinka ka tabbatar da wannan ‘yan shi'a sun zo sun cuci jama'a sun taƙaita wa mutane ma'anar ɗagutu kan gwamnati don haka sai ka ga mutum yana durƙusa yana gaida uban shi amma zai yi naɗi ya tafiya ne wa sarkin garinsu ihu a gaba cewa wai ya barranta daga gare shi sarkin ɗagutu ne uban ka can da ka baro a baya ka durƙusa mishi shi ma ɗagutu ne ka san wannan wanda duk ka durƙusa wa in ba Allah ba ya zama ɗagutu matuƙar ya yarda da wannan abu kai kuma da kai haka ka zama mabi ɗagutu don haka babu bambanci tsakanin wancan da ya sallama dokar gwamnatin tarayya da wancan wanda ainihin yake durƙusawa ya gaida baban shi ko sirikin shi dukkaninsu mushrikai ne zunzurutun mushrikai babu bambanci a wurin Allah ka tabbatar da wannan don kar a yaudare ka a ce ai wanda ya wa gwamnati bara'a shi ya bara'a amma kuma nan ya tashi fitowa ya durƙusa ya gaida uban shi a nan ya yi shirka a can kuma ya tafi bara'a ma'ana bayan da ya gama wanka da soso da sabulu ya shafa mai sai kuma ya sufa cikin shadda sai ya fito sannan ya sa kayan shi Allah ya kiyaye saboda haka ka san wannan Allah madaukakin sarki ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum kafin nan waccan aya karashin ta Allah yake cewa wa qad umiru an yakfuru bihi tare da cewa an umarci mutane su kafirce wa tsagutu yi wa tsagutu waye, duk abin da yake ɗagutu ne a yi mishi tawaye to matsalar da ta faru a najeriya sai mutane suka kasafta addini kowa ya ɗauki ɓangare guda waɗannan sai suka ɗauki da an ce tsagutu shikenan gwamnati waɗannan kuma da kaji suna magana shirka to 'yan ɗariƙa to kaga duk wannan gaba ɗaya ban kaura ce duk wanda ya shirka ko shugaban ƙungiyarka ne sunan shi mushriki don haka addinin musulunci bai yarda ka nuna wa wani wala'i ka nuna wani ƙauna ko soyayya ko biyayya tare da cewa yana jan ka akan abin da ba Allah maɗaukakin sarki zo da shi ko manzon Allah ba wajibi ne Kowa ne ka kafirce mishi ma'ana kafircewa kai mishi tawaye ka fito kiri da muzu gwargwadon yadda annabi Ibrahim ya yi banda tawayen sai da ya rusa gumakan ya rugurguza su da aka matsa mishi kuma ya gudun hijira ya bar garin to don haka a shirye muke dama mun bayyanar da bara'an mu karara kuma ba ma tare da duk abin da gwamnati take tare da shi tuni Allah ya san wannan ba mu taɓa cewa wani ya fito ya saka ƙuri'a ba ko ƙwaya ɗaya ba mu taɓa cewa wani ya goyi bayan tsari da ake tafiya a kai na soja ko na kaza ba sai dai mun zauna muna karantar da jama'a ne har zuwa ran da Allah zai kawo mu wannan ranar to Allah ya kawo mu wannan ce ranar da za a fito ƙarara amma ba wai dama can ba mu taɓa fitowa mun faɗa ba dama muna nan akan wannan sai dai a fito a tara jama'a to wannan ce rana ta farko don haka duk sanda kuka ji masallacin mu na assalatu jami'a assalatu jami'a to sai ku to akwai jawabi kenan akwai wata bara'a ta musamman kenan akan wata sabuwar doka da gwamnati ta fito da ita sai mu tara ko a nan markazu salafiya ne ko a muciya ne aljami'u salafi mu ce abin nan da gwamnatin jihar kaduna ta ce ko karamar hukumar zaria ko ta sabon gari abin da gwamnatin tarayya ta ce ba gargajiyar zaria din nan da ya ce kaza to ƙarya ne ba mu yadda ba kuma kada kowa ya bi me wannan maganar shine muhammad awwal adam ba wani ne ke magana ba ni ne da kaina nake magana ku ji ku ɗauka a kaset video da audio ko a ina ne a shirye muke za mu ci gaba da bugawa da ku kamar yadda muke bugawa da 'yan shi'a yadda muka ga bayan shi'a a Zariya, manyan malamai daga cikin malaman sunna suka buga suka ga bayan ɗariƙa to mu kuma mun tasa ku a gaba duk abin da kuke tunani yadda za mu buga da 'yan zamba 'yan shi'a to haka za mu buga da kuma tsawage tun daga sarakunan ku na gargajiya har masu kaki farar hula ce ko bakan hula Allah ya shiryar da mu ba za mu sallama wata shari'a tana aiki ana fitowa ana bayyana ta saboda ku ke rike da makamai inna ma taqdi hadhihi alhayat ad kadai abin da za ku iya cirewa shine me rayuwar nan ta duniya kuna da wuta baku da ita kuna da aljanna to abubuwan da kawai baina hazaini nudandinu kama ya kulun rasulu sallallahu alaihi wasallam tsakanin waɗannan ne kawai muke kai da komowa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo mishi ƙara ai ga wani sahadi yana kaza yana kaza a cikin ainihin sallah mu'azu ɗan jabal kenan yana karanta fatiha ya karanta suratul baqara a cikin sallar isha mutane har suna gudu daga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa mu'azu fada yace me ya hana ka rinka karanta wa shamsi da suwar buha da makamantansu kenan sai manzo Allah ya juya wurin saurayi da ya kawo ƙara ya kai wannan ɗana menene kai kuma kake karanta a sallar ka yace ni suratul fatiha din nan ita kadai nake sai in roki Allah ya saka na aljanna in roke shi kuma kada ya saka na a wuta amma wannan gunguni kai da mu'azu da kuke ban san shi ba ban iya shi ba suratul fatiha kenan eh, shi ai sura kenan banda fatiha shi bai iya ba sai kira abin addandana gunguni da gurnani da naji ani ban iya wannan ba shine zai manzo Allah ya ce baina hazaini au baina huma nudandinu tsakanin waɗannan guda biyun mu ma duk kai da komowa suran nan da kaji muna karantawa doguwa ce gajeruwa ce matsakaiciya ce aljannar muke nema kuma wutan muke roƙon Allah ya tsare mu saboda haka waɗannan kawai su ne abubuwan da suke tsakaninmu muna neman yaya za mu kai ga shiga aljanna ta wace hanya za mu bi mu kauce wuta to Allah maɗaukakin sarki cikin tsarin shi ya tsara babu wanda zai shiga aljanna sai ya kafirce wa ɗagutu jama'ar musulmi ku sani da cewa dokar da ake bi a Najeriya dokar da ake bi a jihar Kaduna tafarkin da ake bi a ainihin zariyan nan tun daga tafarkin mulkin siyasa ko na soja ko sarautar gargajiya maguzanci ce ba za ka zama musulmi mumini a nan duniya ba sai ka kafirce masu a ranar gobe alkiyama ba za ka samu Allah ya kalle ka da idan rahama ba sai ka kafirce musu kayan musu tawaye in ba haka ba wallahi tallahi ka shiga uku sun zama abokan tarayyar Allah game da kafa maka shari'ar addini a can ne wannan tambayar da Allah yake amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin suna da abokan tarayya Allah ne da ke shar'anta musu wasu dokoki banda Allah ka shirya za ka iya amsa wannan tambayar to in baka shirya ba kana da sauran lokaci sai ka ainihin fito mu haɗu ai bara'a Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu to wannan a taƙaice kenan ya jama'ar musulmi idan ainihin muka koma ta wani wurin sai mu dubi ita shari'ar musulunci ɗin nan da ake magana wato abace ce wadda yake Allah maɗaukakin sarki da ya shar'anta wasu mutane sai suka koma suka damfari mabiyansu suka ɓoye shari'ar Allah sai suka tsara wasu abubuwa daban sai suka kiraye waɗannan abubuwan shari'a kuma suka lazimta wa mutane su bi a nan ne sai Allah yake cewa fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون Allah ya ce tsananin azaba ko kuma gwalalan azaba ya tabbata ga mutanen da ke rubuta littafi da hannayensu su yi wa Allah ƙarya kuma su ce wannan daga wurin Allah yake ba don komai ba don su samu 'yan kuɗi waɗanda suke kaɗan ne. Allah ya ce azaba ta tabbata ga waɗannan mutane sakamakon abin da suke rubutawa kuma azaba ta tabbata gare su sakamakon neman kuɗi da suke yi ta hanyar yi wa Allah ƙarya wani wuri Allah ya ce harri al-kalima an mawazi'ihi suna canza maganar Allah daga yadda take ma'ana duk sanda aka ce Allah ya saukar da doka idan wani ya zo ya ce zai bi dokar Allah daga baya sai da ya gama gina maka kanshi a cikin zuciyar a cikin zuciyarka sannan sai zo ne maka dabara wajen ya canza maka magana Allah daga yadda take to ka tabbatar da cewa shi dai kam tun daga kanshi Allah ya nemi mishi alkawari da azaba Allah yana ƙara mishi narkon alkawari da sakamakon abin da yake ci nan cewa haramun ne to shi kenan kai din ma in ka bi shi ashe ka hallaka kamar yadda shi da ya kirkiro hallakar ka bi shi ya hallaka to kai ma ka hallaka don haka shari'a akwai shari'a al-mu'awwal shari'a ce amma an yi ta'awilinta an karkatar da ita an juya ma'anarta an ba ta ainihin wato wata ma'ana daban an ɗauki ainihin abubuwan da ba shari'ar musulunci ba an kawo an ƙaƙaba mata wannan yana daga cikin ainihin bala'o'in da suka samu al'umma sannan akwai kuma shari'a wadda take al-mubaddal asalinta an cire ta Allah ɗin gum, an kawo wata an ajiye a madadinta to wannan abu dukkaninsu ya kamata jama'a su lura yanzu da aka zo aka ce shari'a shari'a jama'a sai sun lura da kyau idan ba haka ba za a iya zuwa a ce shari'a ɗin kamar yadda zazzaki ya faɗi shari'a ɗin nan tun zuwa 77-78 yanzu kuma ya zo yana ƙoƙarin ya canza ya kawo wani abu wajibi ne yanzu ɗin ma sai mutane sun lura shari'a shari'a shari'a e to mu tabbatar da cewa shari'an nan fa ba a isa a buɗe alƙur'ani a ce za a yi wani taro na manyan malamai za a tsara constitution wallahi in aka yi haka wajibi ne a fito a yi waɗannan malamai tawaye ƙur'anin nan matanin shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi za a aje duk sanda matsala ta faru sai dai a buɗe kai tsaye a ga menene Allah yake menene manzon Allah yake amma ka a ce a duba doka ta ɗaya shafi na kaza sakin layi na kaza wanda ya kaza za a yi kaza a'a Allah maɗaukacin sarki bai yarda da wannan ba wannan tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai zo da shi ba bai amince mishi ba kai al'amari ya kai manyan malaman fiqhu irin su al-Imam Malik da Imam Ahmad suka ce littattafan fiqhu ma da ake rubutawa ana kiransu littattafan shari'a ba tare da an kawo Allah ya ce annabi ya ce ba makaruhi ne a rubuta su wato littafi ko na fiƙihu ne za a yi magana sai dai ana maganar tare da cewa Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce in ba haka ba kuma an aikata abin da yake abin kyama ne to balle a ce za a zo a ce shari'a sai kuma a ce ai za a yi wani taro na manyan malamai wanda za a fitar da abubuwan da za a tsara to wajibi ne mutane su fito su ce ba su yadda ba domin daga nan ne za a samu a shari'atul mubaddala shari'a wadda aka musanya ta da shari'ar Allah ko kuma a samu a shariatul mu'awwala shari'ar da aka yi ta awilin ta asali Allah ya ce kaza amma sai a murɗe ma'anar abin sai a haru wani abu daban saboda wata manufa ko kuma saboda wata fahimta wadda ake son a kai mutane gare ta shi yasa mutane su gane wannan to shari'ar da Allah ya da ita ita ce ash-shar'ul munazzal shari'ar da Allah ya saukar da ita ita kuwa ba wani abu bace ita ce alkitabu was sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wattiba'uhu wajibun bin wannan wajibi ne tilas ne wa man kharaja anhu uqiba wanda duk ya fita daga tafarkin shari'ar da aka kafa qur'ani da sunna sai an yi mishi uquba wa yadkhulu fihi usuluddini wa furu'uhu anan har aqida ta shigo har furu'a ta shigo shi yasa in kuka ce za ku yi shari'ar musulunci ba wai zuwa za ku yi ku ɗauko mana aƙida ash'ariyawa alwujudu wal qidam wal baka, ku kawo mana ba shari'a za ku kawo mana doron abin da alqur'ani ya ce game da aƙida in aka ce za a yi ba zuwa za ku yi ku ce za ku yi mana tabannin mazhabin malikiya ba a ce kotuna za su rinka aiki da risala ko da iziya wallahi in kuka yi haka kun tafka kuskure mummunan kuskure Alƙur'ani za a aiki da shi abin da ya ce da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya so sai a dubi mecece fahimtar annabi da sahabban shi kan wannan alkur'ani da sunna ɗin don haka shari'ar musulunci sai an taɓo abin da ya shafi aƙida sai an taɓa furu'a to na daga ciki 'yan shi'a saboda suna da muguwar aƙida dole ne su gaba da shari'ar musulunci domin in ta zo dole sai ta bincike su game da aƙidoji suna da mummunan mazhabi a wajen furu'a a wajen fiƙihu suna saɓa wa nassin alƙur'ani kai tsaye da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali a zamunna irin waɗannan Khumaini ya ce sallar juma'a ba wajibi ba ce in ka so zaka iya juma'a in ka so zaka iya azhar me yasa yace saboda mahadi bai bayyana ba in mahadi bai bayyana ba kuwa sallar juma'a ba wajibi ba ce yace kai koda kayi juma'ar ma a matsayin kana ganin ta wajiba ce abin da ya fi zaman lafiya gare ka shine ka je ka sake yin azahar bayanta wannan ya fi zama lafiya gare ka an jima kaɗan sha Allah in ka bi mu a hankali za mu zo maka da kyawawan misalai ainihin akan haka da izinin Allah Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu sannan wa siyasatul umara ka sani da cewa ita shari'ar Allah ɗin za ta yi magana hadda ainihin siyasa ta shugabanni sarautar gargajiya ba wai naɗi sarki zai kinkima a je a gaishe shi ya yake amsa sallama ba ma saboda girman kai sai ya cire wannan amawalin duk wanda ya zo ya mishi sallama ya amsa sallama su yi gaisuwa gaisuwa irin ta addinin musulunci amma girman kai ya kai wa sarakunan nan mutum faduwa zai gaban su ya musu sujuda sujudar da wani ma ko Allah bai wa irinta amma ba zai amsa ba saboda girman kai sai dai sarkin fadu da sauran mabiya su ce sarki ya gaishe ka wani irin girman kai kenan don haka shari'ar musulunci sai ta taɓo hadda siyasatul umara yaya tsarin gwamnoni yake yaya tsarin sarakuna yake dagatai da hakimai da makamantansu yaya ne ainihin duk tsarin waɗannan abubuwan yake duk baki ɗaya sai shari'ar musulunci ta taɓa kar ka taɓa tunanin wayan an kafa shari'ar musuluncin mai anguwar anguwar ku za a bar shi kamar yadda yake ɗinnan yana ta cin zali yana cutar mutane a'a sai an tsara an tsara yaya al'amari yake a shari'ance sayyidina umar Allah ya ƙara mishi yarda ya shigo gidan shi sai ya ga matar shi atika da dadduma sabuwar dadduma yana khalifa na musulunci yana khalifan musulmi sai ce ainihin tambayar ta ina kika samu wannan dadduma sai ta ce ai gwamnan ka abu musa al-ash'ari shi ya kawo mini tsaraba lokacin da zai dawo gida abu musa al-ash'ari yana zaune a madina aka naɗa shi gwamna ya tafi ƙasar sham da ya tashi dawowa shine irin abin da ake din nan gwamna ya kawo tsaraba ga matar shugaban ƙasa ko kawo ga shugaban ƙasa ko ka ga da sallah gwamnoni suna kai shugaban ƙasa ragunan sallah ko da azumi ana kai shugaban ƙasa geron kunu da sauransu shi ne ya zo da matar umar wannan ainihin wato da duma umar ya ce abin musan ya kawo miki wannan eh? me haɗa ki da shi ta ce a tsaraba ce kawo min sai kira sahabbai ya ce ku je ku kama mana abu musa ku daka shi tukuna kan ku zo da shi ya ce a riduhu ku gajiyar da shi ya galabaita tukuna gwamna ba wai tsohon gwamna ba gwamna aka je aka kamo shi bayan an galabaitar da shi ana zuwa aka aje shi gaban umar ya ce ku ƙara daka shi ya ce ranka ya daɗe a ɗan saurare ne in ba da hamzari ka aimin gaggawa ya ce me uzurinka me ya haɗa ka da matata za ka kawo mata da duma ya ɗauki da duma ya maka mata a fuska ya maka mishi a fuska ya kore shi gwamna guda to mu dubi yanzu yadda suke fataka da dukiyar jama'a mutum nawa ne yau za su kwana da yunwa a masarautar garinku abinci yana nan anguwa nawa ce ake kwana da duhu masarautar garinku tana nan da haske a ina aka samu wannan janareton na talakawa ne aka ɗauke ko kuwa sarki ne daga aljihun shi in daga aljihun shi ne sarautar kanshi yake yi ko ko yana sarautar jama'a ne idan sarautar jama'a yake jama'a su ga haske tukuna sannan ya ga haske idan ko yana sarautar kanshi ne babu bukata a ce sarki kaza sai a rabu da shi sarautar kanka an kane ai ba a gaya kowa don haka mutane su san wannan wa wulatil mal Sa'annan haka abin da ya shafi harkokin dukiya sai shari'ar musulunci ta yi magana akan wannan ba za a yi su da 'ya'yansu suna ta kwashe dukiyar ƙasa suna kaiwa suna taskancewa ba wa hukumul hukam da kuma hukunce-hukuncen da masu shari'a da masu dokoki za su yi ta lura da su wa laysa li ahadin min al-awwalina wal akhirina khurujun an ta'ati Allah wa rasulih ba zai yiwu a ce wani kowane ne tun daga na farko har na ƙarshe ba sarki ne ko dagaci ko wani talaka ya fita daga yi wa Allah da'a ƙarƙashin wannan tsari وليس لأحد ترك قول الله وقول ورسوله صلى الله عليه وسلم لأحد كائنا من كان in aka ce shari'ar musulunci ake bi bai halatta a ce wa wani Allah ya ce ko annabi ya ce ba ya bar ainihin wannan magana saboda magana wani ko ta waye. in aka ce Allah ya ce annabi ya ce ko da wani ya ce kaza bai halatta ma ka ruwaito magana shi ba balle ka hikaito ta jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan a takaice shine takaitaccen bayani dangane da yaya ne tsarin shari'ar musulunci ɗin take shi yasa in ana cewa shari'ar musulunci ka lura ba cewa za a an kafa shari'ar musulunci sarki wani ya yi laifi ba za ta hukunta shi alkali wani ya yi laifi ba za ta hukunta shi ba malam wani yi laifi ba za ta hukunta shi ba duk wanda ya laifi sai shari'ar musulunci ta hukunta shi ka tabbatar da wannan ba wai shari'a ba ce kawai da ake ta kirari kirari da baka a yi kabbara a yi shari'ar musulunci ta zo a'a shari'a ce wadda za ta game kowa sai an yi adalci a tsarin rayuwa sai an wa da mai haƙƙi haƙƙin shi kamar yadda na umar allah ya ƙara mishi yarda ya ce ku je duk inda wani kwatami yake ku gyara shi ku kafa gada a wurin kar a ɗora wa wani jaki ko alfadari mangala da kaya ya yi tsalle zai ƙetara in babu gada a wurin ya afka ciki umar ya shiga uku gobe kiyama jaki kenan ko alfadari an kula da haƙƙin shi an yi mishi adalci balle kafar mutum balle kafar mota kai in banda da aka kafa wata kungiya ta PTF yaushe ne mota ta fara jin cewa akwai kyakkyawar kwalta a ƙasar nan to amma babu kuɗin ne to irin wannan duk sai an ruguje wannan tsarin gaba ɗaya wanda duk ya ci sai ya amayar ba wai za a ce wai to kenan kura ta tsira da na bakinta ba a'a ba za a ce al-islamu yajibbu ma qablahu ba ba a irin nan bane in ka sha giya shekara talatin yanzu ka musulunta sai a ce al ya jibbu ma qablahu amma ka saci kuɗin mutane shekara talatin sai ka amayo su ajilan au ajilan ko a lahira ko a nan duniya Allah maɗaukakin sarki ya tabbata mana da alheri to sa'an nan ka sani da cewa shari'ar musulunci ba ta yarda da karkasuwar shari'a ba a ce nan ana bin doka iri kaza nan ana bin doka iri kaza shi yasa fara tabbatar da shari'ar musulunci da wasu bayan Allah suka yi a zamfara yanzu ya tirsasa kenan duk ƙasar dole ne musulmi su fito su tawaye cewa lallai sai shari'ar nan in kuma ba haka ba to jinin mu ya kafe don haka danginmu da ke jihar kaduna to sai a san cewa aiki ne ja waɗanda ke jihar sokoto waɗanda ke kebbi waɗanda ke yobe waɗanda ke maiduguri waɗanda ke kowace jiha ba zai yiwu Allah ba zai yarda wani wurin ana shari'ar Allah wani wurin kuma a ce wai wata shari'ar Allah bai yarda da wannan ainihin ta'addudu shara'i Allah bai yarda da wannan ba dole ne abu shari'a ɗaya domin masdarin guda ɗaya ne in ka tafi Borno me suke cewa suna bi musulunci in ka tafi Sokoto me suke cewa suna bi musulunci in ka je Kano me suke bi musulunci inna dina inda Allahi al-islam wa kazalika shari'a yadda addini ɗaya ne a wurin Allah to haka shari'ar ma kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wanda di ya kama wata hanya wadda ba musulunci ba da ɗai Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa daga gare shi ba to kasancewa haka wanda di ya kama wata shari'a wadda ba ta Allah maɗaukakin sarki ba Allah ba zai taɓa karɓar wannan ainihin tafarki da ya bi ba mun je katsina muna lacca a kan jihadi da matakan shi sai suka yi tambaya wai yanzu sai a yi hijira kenan a koma jihar zamfara nace saboda ne katsinan ta gagare mu ne ai za a iya gwagwarmaya a karɓe ta a kafa shari'ar Allah kadunan ai ba gagara ce ba za a iya gwagwarmaya a karɓe ta a tabbatar da shari'ar Allah a batta a bawa azzalumai a batta a bawa kafirai a barwa fasikai macuta mashaya giya da taba masu neman 'yan mata zai yiwu ba zai yiwu ba don haka gudu wai a bar jiha kaza saboda ba a shari'a a koma a tare a jiha kaza wannan lokaci bai yi ba tukuna lokaci bai yi ba tukuna sai an fafata an rasa yadda za a yi ƙarfi ya ƙare sannan ake gudun hijira gudun kuma an je ba zama ake dafa an ba zuwa ake a ayo shiryayya daga nesa ko daga kusa a zo a kifar da wannan azzaluma a shigo garin cikin aminci haka Allah madaukakin sarki ya ce eh haka yace innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna haka bilqisa ta faɗi ainihin kamar yadda Allah ya bada labari ai sarakunan nan su Suleimanu in har suka shigo garin nan sai sun yi kace-kace daga garin duk wani azzalimi mai girma sai sun fitar da shi a cikin kaskanci sun karɓi sarautar garin kenan wannan shine aikin da ke kan mutane don haka jama'a wallahi wajibi ne sai ka ba da jininka ka tabbatar da wannan sai ka ba da dukiyarka sai ka ba da ranka sai ka ba da rayuwarka sai ka bayar da komai naka kasuwancinka da komai sai ka tattara ka bayar da shi akan komai ya ƙare amma shari'ar Allah ta tabbata in ma gwagwarmaya ce za a yi buga in buga ko kuwa wani irin ɗauki ba daɗi ne za a yi tawaye ne za a fito ana zanga-zanga kwararo-kwararo lallai ne a tabbatar da cewa babu yadda za a yi sai an kafa shari'ar Allah kuma shari'ar ba a yi wa Allah yaudara ko a ce za a yi wa Allah wa yau to da dai shari'a kuke so shi kenan za a yi shari'a a ambaci sunan shari'a da baka amma a aikace kuma ya ba shari'ar ake ba jama'ar musulmi ku tabbatar da cewa shari'ar musulunci ƙa'ida ita ce in ba ka yi ka ba mai yi wuri dole ne sai an yi ta yadda Allah yake so Allah ya tabbata mana da alheri to bayan wannan Allah maɗaukakin sarki ya shafe dukkanin shari'o'i da suka gabata da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wannan ba abin mamaki ba ne, kuma ba abin a aibanta ba ne, domin Allah shi ya saukar da shari'o'in da suka gabata Allah shi ne ya saukar da wannan shari'ar in Allah ya shafe wadda yake so daga ciki ya yi daidai kamar yadda Allah yake cewa ma nan min ayatin aw nunsiha ati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir Allah madaukakin sarki ya ce babu wata aya da za mu share sai ko kuma mu mantar da kai ita sai mun zo da wadda ta fita alheri ko kuma wadda take daidai da ita wajen hukunci ko wajen falala Allah ya ce baka san cewa Allah yana da iko akan komai ba mulkin sammai da ƙasa na Allah ne wato Allah zai iya shafe sama da ƙasa ya zo da wata to haka Allah zai iya shafe wata aya a Qur'ani ya zo da wata to haka kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya ya shafe waccan shari'o'i da ya saukar da shari'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita don haka al-Imam ainihin at-Tirmidhi ya ruwaito hadisi wata rana na Umar ya ga attaura taura ya zo nuna annabi sallallahu alaihi sallama. cewa ya manzon Allah wannan wato al-Imam al-Hakim shi rawaito hadisi yace ya manzon Allah wannan takarda falle ne daga cikin attaura taura na ga dokar da ke ciki ta yi daidai da wadda ke cikin littafin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hankalin shi ya tashi ya ce wallahi ko Musa ke da rai bai halatta ya bi wannan attaurar da aka saukan mishi ba sai dai ya bi ni daga cikin annabawa ni ne rabonku sai ku haƙura da ni daga cikin al'umma baki ɗaya ku ne rabona sai in haƙura da ku don haka bai halatta a bi wata doka daga cikin kowaɗanne irin dokoki da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba sai dai dokar Allah kaɗai wadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ita sa'an nan ka sani da cewa ita ainihin wato shari'a ta musulunci shari'a ce wadda yake babu ainihin shakka akan cewa duk da ta shafe wasu shari'o'i da suka gabace ta amma a wasu wurare kaɗan sukan haɗu a wasu wurare kuma da dama sukan saba na daga cikin wuraren da sukan haɗu sukan haɗu akan ainihin masdaruha shari'ar musulunci da ake magana ta haɗu da shari'o'in da suka gabata akan masdari daga ina ne ita shari'ar da muke bi wadda Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga ina ne take daga wurin Allah maɗaukacin sarki to haka sauran shari'o'i da suka gabata na annabawa su ma duk baki ɗaya daga wurin Allah suke kaga sun haɗu anan sannan sai kuma maƙasudi manufar wannan shari'a ta musulunci ita ce tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya babu wanda ya isa ya ce halal ko haram sai da cewar Allah sai da cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka shari'o'in da suka gabata don haka Allah yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula Haƙiƙa mun aiko muku da manzo wanda wannan manzo mai shaida ne a kanku kamar yadda muka aiko wa da fir'auna manzo amma sai shi fir'auna ya saba wa nashi manzan da ya saba wa nashi manzan fa akhadnahu akhzan wabila sai Allah yake muka kama shi kamawa wadda take ainihin mai tsanani a nan. duk wanda ainihin wato ya saba wa Allah ko ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mabiya wannan ko waɗancan shari'o'i to ya tabbatar da cewa bai tabbatar da manufar ba wadda manufar ita ce bin Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya sa'annan akwai wasu wurare waɗanda a dunkule shari'ar musulunci tana haɗuwa da sauran shari'o'in da suka gabata waɗannan wurare shine dangane da ainihin haƙoƙi waɗanda shari'a take kula da su na yau da kullum to waɗannan haƙoƙi a takaice sun kasu kashi uku akwai haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki waɗanda ya ɗora a kan bayi su tabbatar mishi waɗannan haƙoƙi kuwa su ne su bauta wa Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya dukkanin shari'o'i sun haɗu da shari'ar musulunci akan wannan sannan abu na biyu shine haƙoƙin da suka shafi rayuka na ainihin kula da rayuka na 'yan adam shari'ar musulunci tana kula da mutunci da haƙoƙin rayukan ɗan adam kamar yadda shari'ar musulunci take kamar yadda shari'o'in da suka gabata su ma suke kula da waɗannan abubuwan sannan sai kuma haƙoƙi na bayi bayan Allah shari'ar musulunci tana kula da haƙoƙin ta ga cewa ta tabbatar da su akan wajen su ci gaba da bauta mata ba tare da tsangwama ba ba tare da an fitine su ba sauran shari'o'i ma suna da wannan don haka gaji annabi Musa yake cewa fir'auna an addu ilayya ibadallah ka saki bayan Allah su taho gare ni mu bautawa Allah wato ashe shari'ar musulunci da sauran shari'o'in da suka gabata suna kula da haƙoƙin bayan Allah akan abbasu su sakata su wala wajen su bi Allah shi kadai ba tare da wani ya tsangwame su ba wannan nan kuwa kowane ne don haka shari'ar musulunci ta halatta idan wani zai kawo ta'addanci a kan tsarin da Allah yake so a bauta mishi in ya ƙi gudanuwa saboda wane yana kawo ta'addanci yana kawo cikas shari'ar musulunci ta halattar da a kashe shi ta halattar da a tozartar da shi ta halattar da a dargaza rayuwar shi dan dai a ci gaba da samun ibada kai tsaye ba tare da samun matsala ba Allah shiryar da mu sannan abu na hudu daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci take kula da su shine abubuwan da ke ƙarƙashin bayan Allah waɗanda suke ƙarƙashin tasarrufinsu ‘ya'yanka da matanka in malami ne kai da ɗalibanka in rayuwa ce ka tasa ta yau da kullum irin dabbobi da makamantansu shari'ar musulunci tana kula da haƙoƙin waɗannan gaba ɗaya shi sa muka ga sayyidina Umar Allah ya ƙara mushi yarda da ya tashi zai tafi wani rangadi zuwa ainihin ƙasar Sham ya zan jaki ne za su yi tafiya da shi wannan jaki da za su yi tafiya da shi guda ɗaya ne shi ne official kaɗin shi kenan suke da shi ba su da wani in ba wannan ba to a ƙarƙashin haka da ya zan sai umar ya ce to da shi da yaron shi sai su raba tafiyar ta zama zango-zango zango na farko umar ya hau daga wannan hawa da ya yi sai ainihin ya sauka yaran shi sai ya hau idan suka yi tafiya zuwa zango na kaza shi yaron sai ya sauka idan yaron ya sauka sai a kora jakin shi kuma ya tafi har zuwa zango kaza yadda zai huta kaga an kula da haƙƙin shi na farko dai su biyu ba su hau jakin nan ba saboda za su kilmishe shi sun yi mishi yawa ba kuma zai yiwu a ce a kora jakin gaba ɗaya tafiyar to me amfani shi tutun da haka ne ɗaya ya hau ɗaya ya kora in ɗaya ya hau sai ɗaya ya sake korawa sannan tun da dukkansu sun hau to kowa ya taka kafa shi jakin kuma shi ma ya huta to sai ya zama zango na ƙarshe da za a shiga baitul maqdisi sayyidina umar shine ainihin yake da tafiya ai shine yake da tafiya a ƙasa yaron shi shi malam dan zauna ne yaran shi shine yake da ainihin ya hau wannan jaki yaron ya ce ya amiral mu'minina na yafe akan ka hau jakin don Allah mu shiga garin ya zanni nake kora yake a tunda haƙƙinka ne kai ne hau ni in kora yace ai na ne amma na yafi amma Umar ya ki yadda ya karɓi wannan abu to kaga anan an kula da haƙƙin mutum an kula da haƙƙin dabba to shari'ar musulunci tana kula da waɗannan abubuwan yayin da musulmi suka zan ƙasashen turawa irin ingila da faransa da jamus da portugal da makamantansu sun ci su da yaƙi duk sun rugurguza haƙoƙi irin waɗannan sai suka tafi suke laya wasu daga ciki a ƙasashensu sai ka ga a ƙasashensu akwai ma'aikatan kula da dabbobi akwai ma'aikatun kula da kaza akwai ma'aikatun kula da kaza sai ka ji ana cewa shari'ar musulunci bata zo da kaza ba bata zo da kaza ba bata zo da kaza ba amma dubi a ingila akwai kaza dubi a kasar faransa akwai kaza akwai kaza akwai kaza to jama'ar musulmi su sani da cewa babu abin da shari'ar musulunci bata zo da shi ba kuma matukar aka ce za a tabbaka ta tabbakawa ta hakika, to duk sai an zo an raya waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to na daga cikin haƙoƙin da za a kula da su na Allah an tabbatar da shari'ar musulunci shine imani da Allah ingantaccen imani da kuma hana shirka don haka yin shari'ar musulunci ta kafu wallahi duk wanda ke yin shirka dan ɗariƙa ne shi ko dan izala dan shi'a ne shi kowane iri sai an hana shi shirka. ba wai za a kafa shari'a ne ta ɗariƙa kaza ko shari'a ta ƙungiya kaza shari'ar musulunci aka ce don haka duk wanda aka samu da shirka ba wai za ce ai ɗan ƙungiya ka kaza ne ai su ƙungiyar su ta shirka a'a tun da aka same shi shi da kanshi akwai shirka tare da shi sai shari'ar musulunci ta hana shi shirka yanke Allah ba zai yadda ana ƙarya cewa shari'a shi ake bi ba kuma ana mishi shirka san wannan don haka shari'a din ba wai cewa aka yi waisuwa na su kafa shari'a ba shi yasa kullum in ana maganar haɗin kan musulmi muna cewa Allah ya saka da alheri Allah kuma ya biya bukata a kai ga haɗin kan musulmi amma a kan me Ɗan izala yana kan izala shi da abin da yake daidai da abin da yake kuskure dan ɗariƙa yana kan ɗariƙa shi abin da yake daidai da abin da yake kuskure dan shi'a yana kan shi'a shi da abin da yake daidai da abin da yake kuskure kowane tarkatarka sai a ce a zo a ainihin haɗa kai duk wanda ya haka ya zama munafuki. sai kowa ya bar abin da yake ba daidai ba a haɗu akan abin da yake daidai to sannan ne shari'a za ta yi kowa sai an bincike shi wane e duk da kana cewa kanka ahli sunna amma kana a wuri kaza sai ka batta duk da kana cewa kanka muwahhid kana da tauhidi wuri kaza kana shirka sai ka bari dole ne sannan wannan shine matakin haɗa kai jama'a su san wannan shi yasa muka ga waɗanda suka fito da ƙarya cewa za su haɗa kai su da kansu da masu waɗanda suka kira su wa'azin suka fara faɗa tun daga su kansu sai mutum ya zo ya ce za a haɗa kai yana zuwa sai ka ga cewa a'a ya zo ne don ya wa'azi ya soki suwa ne wai irin haɗin kan kenan wane suwa ne sun ɓata mishi rai don haka sai kira yan ƙungiya kaza ko ɗariƙa kaza ku zo za a yi wa'azin haɗin kai sai ya soki waɗancan lallai babu yadda za a yi yanzu a najeriya babu wani musulmi ƙwaya ɗaya da yake kallon dukkanin musulmin najeriya kakaf masu da'awar musulunci cewa ba su da wata illa tare da su babu to ashe ya za a yi kai yanzu idan ni na ce wane da ya ce kaza a cikin ɗariƙa ya yi shirka in ka ji haushi na ka je kana kare yan ɗariƙa ai wane ya ce kuna shirka kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai mu ce kai kuma ya aka yi kuka rabu da su zazzaki da suke yin shi'a su ma ba suna da awar musulunci ba suna da awar musulunci in ku aka ce za a irin wannan haɗin gambizar wake da shinkafan ai su ma za a kira su ko to amma aka ce sai an tace fa wamtazul yawma ayyuhal mujrimun a yi a ware ‘yan ta'adda ku ware maɓarnata mushrikai to mai tuba ya tuba sannan ya dawo cikin tawagar musulmi in ba haka ba ba zai shiga ba to nan ne za ka ga cewa ashe aikin ja ne amma sai ka je ka samu wani munafiki ya koma gefe guda ya ce ai suwa da ke raba kan musulmi wai shi zai haɗa kan musulmi ba shi wata uku ka gani da shi da musulmin da ya tattaro ka jin baka jefa a jarida ko a rediyo ba garin haɗa kan wasu ya raba kansu ke Allah ya kiyaye to sai an kula da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma sai ya zan an sallama abin da manzon Allah kaɗai ya zo da shi duk wanda aka ce mishi ga abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kibi sai shari'ar musulunci ta hukunta shi shi yasa in ba ku manta ba so da dama a wurin karatutukan mu ko azozin mu muna cewa mu fa mun hari shari'a ne duk waɗannan abubuwa da muke karantarwa tsarki sallah azumi to wata hanya ce ta muna tafiya ne akan shari'a muke nema to shari'an nan da ake cewa ba wai ana cewa ainihin shari'a ne za a ainihin kafata in ta zo za ta yi magana ne kawai akan sallah sarki azumi da makamantansu a'a za a tabbatar da duk abin da yake daidai ne kadai abin da ba daidai ba za a tabbatar da shi ba shi yasa kar ku taba tunanin in mun ce shari'ar musulunci wai mazhabin malikiya za mu bi don haka mu tuntuni ba mu yaudare ku ba mu ba mu ce muku mu malikiya ne. don in muka ce muku mu malikiya ne sallah kawai in muka miƙe za ku gane mu ba malikiya bane azumi muna miƙewa za mu azumi za ku gane cewa gaskiya mu ba malikiya bane mun fahimci wannan da kyau ko domin malikiya idan kana azumi idan ka sha wannan azumi da mantuwa ka karya shi shi waya wancan ne kawai wancan mun fahimci wannan idan ka sha azumi kana azumi sai ka manta ka ci abinci malikiya suka ce za ka rama amma muku muka ce in karama ma sai ka tuba in kana azumi ka ci abinci da mantuwa ko ka sha da mantuwa idan ka sake karama ka yi saɓon Allah sai ka tuba sai kai istighfari ne sai yi. me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam al-Hakim suka ruwaito da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wanda yake yin azumin ramadan sai ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa Allah ne ya ci da shi Allah ne ya shayar da shi babu ramuwa a kan shi babu kafara abinda annabi yake kenan falaka ba alaihi wala kafara babu ramuwa annabi ya ce babu sai wani malami ya ce maka akwai ko sai wani malami ya ce sai ka rama malamin nan in ya ba da fata wannan ne kafin ya ga wannan hadisi Allah ya gafarta mishi ane mishi addu'a kamar yadda muke kyautata zato gare su manyan malaman fiqh da so gabata amma yanzu kai ga hadisi sahihi ka gani daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce a'a to ai dai saboda kan mu kawo sabuwar eh, sabuwar da'awa kan mu kawo fatawa sabuwa ta kawo fitina kar mu kawo kaza mu dai abin da za mu yi a dai rama tun da an rama zuciya ta fi natsuwa da kai da malamin ka kun zama zunzurutun munafukai ba kwa kaunar manzon Allah ko mai kala zarrate dan ta'adda ne idan shari'ar musulunci ta kafi sai ta tsaye muku da doka dan haka jama'a su fahimta haƙoƙin da za a kiyaye haƙoƙin Allah da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce maka daga manzon Allah ne bai halatta maka kai raddin wannan abu ba dole ne sai ka raya wannan abu a matsayin shi na mustahaddi yake raya shi a matsayin shi na wajibi yake raya shi sharaɗi ne ko rukuni ko menene a lallai in dai daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne sai ka raya shi ko kuma abu mafi karanci a ce baka isa kai musun shi ba ko da baka da ikon ka aikata shi jama'a mun gane wannan da kyau ko don haka shari'ar musulunci za ta kula da wannan sallamawa abin da ya zo daga Allah da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba zai yi ba sai an cusa wa mutane ƙaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an cire musu irin soyayyar da aka zuba musu a cikin zukata ta shehunnai da malaman su irin son da ake wa Allah domin Allah cewa ya wallazi na amanu ashaddu hubban lillah mumine tsananin soyayyar su to ga Allah take wannan soyayyar ce sai aka samu malamai yan damfara suka ɗauke ta sai suka ɗauki soyayya suka saka wa mutane a zuci amma tasu sai kaga mutum yana son malamin shi soyayya da baya wa Allah baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa sayyidina Umar kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito wata ne yazo ya manzon Allah a duk duniyar nan na fi son ka fiye da kowa sai dai raina manzon Allah ce har yanzu baka yi imani ba ashe Umar ashe har yanzu baka yi imani ba Sayyidina umar ya koma yayi tunani don ba matsala ce da zaka faɗa da fatan baki ba mu ne ahbabun rasuli muna kaunan manzon Allah yau daren maulidi muna ku cika gari da ƙarya ku shanye wa mutane dukiya a yau muku zoɓo a yau muku kunun zaƙi duk ku karya jalin mutane ƙaryar wai kuna ƙaunar manzan Allah dare ɗaya ba a sake jin tsakaninku da manzan Allah sai daren ya wayo daren da kuka yi wa Allah ƙarya ranar da kuka yi wa Allah ƙarya duk wanda ya ce wai ranar sha biyu ga watan rabiul awwal aka haifi manzan Allah ƙarya ike yi ba shi da isnadi akan haka babu wanda yake da isnadi ingantacce cewa sha biyu ga watan rabiul awal manzon Allah aka haife shi in kana da shi ka zo nan ka kawo mini yanzu ba sai na tashi ba a zo a zauna a karanta shi a yi takridin shi a bayyana mana matsayin shi sihatan wa ba'afan wannan ita ce ka'ida dan haka ƙarya kuke da kuke cewa an haifi manzan Allah da sha biyu sai da ka tambaye mutum sai ce ba wa shan faɗa littafi kaza ba littafi kuwa zai iya rubuta amma ainal isnad العلم ما كان فيه قال حدثنا هكا امام الشافعي يتي sai an ce haddafana haddafana haddafana waye baka malam wani waye sannan a zo a bincike ku gaba daya wannan shi ake kira ilmin rijali ilimi game da mazajen hadisi to kuma akwai karancin shi a zamunna tun aru-arun shekaru al'imamu abdurrahman ibn al-jawz yake cewa wa kad kanu idza uddu qalila fa farul yawma a'azza min al-qalili ice tun a zamanin da an aka ce za a lissafa malaman hadisi ɗan kaɗan ne a yau kuwa sun zama kaɗan ɗin kaɗan wannan magana yau shekara ɗari takwas yake yi ba wai malam mai kissa ba ko mai hadishi ko mai tamsiri malam ya zo ya faɗa ya tace mana ya inganta ba kuma ya inganta kawai faɗe zai ba magana ce da zai faɗa kuma ya kawo dalili a ilmance jama'a mun fahimci wannan to kai da ka ji kawai wani yana ta karanta hadisi ka ai malam wani ya san hadisi malam wani ya san hadisi waye ga maka jahili na tasbiya malami jahili kai jahili baka iya abcd ba sai ka kai ne ba san sala na jami'a kaza zai yiwu ai rufin asirin ka su baka mai gadi ko masinja sun taimake ka ka ce kai ma kana aiki a jami'a Allah ya kiyaye don haka jama'a su san wannan sannan shari'ar musulunci tana kula da tabbatar da ibada ga Allah shi kadai waɗannan na daga cikin haƙoƙin da ake kula da su maka ce lokacin sallah dole ne ka rufe ka ko kuma ka tashi ka tafi kai sallah dole ne ba yanzu ka ga a gaban shagon mutum ana sallah shi kuma yana jin labaran duniya ba wai akwai wani rahoto da yake so ya ji dole ne sai ka ji sallah dole sai ka yi azumi dole duk abin da yake shari'ar Allah ne matukar kai musulmi ne sai ka bi to wajibi kai ka san wannan sa'annan ka sani da cewa akwai wurare da dama waɗanda ainihin shari'ar musulunci ta ainihin wato saba da shari'o'i irin ainihin na magabata kamar yadda na fara faɗi a ɗazu kamar azumi azumi na daga abubuwan da aka samu 'yan bambance-bambance tsakanin wannan shari'ar tamu da tasu kamar yadda annabi yake cewa a cikin hadisin da al'imam ahmad ya rawaito shi tsakanin azumin da azumin kiristoci shi ne ainihin cin sahur kaga wannan na daga cikin bambance-bambancen ashe nasu ba cin sahur to namu ku saboda tausayawar da Allah yake mana sai aka shar'anta maka cin sahur ɗin kuma aka nuna maka yin hakan ɗin? mustahabbi ne waɗannan kaɗan daga cikin wasu bambance-bambance kenan a taƙaice bayan da ka ji waɗannan dogayen bayanai shin mecece asalin manufa ta ita shari'ar musulunci ɗin a ƙashin gaskiya kamar yadda na faɗa na sake maimaitawa manufa ta ita shari'ar musulunci ita ce a tabbatar da ibada ga Allah to a ƙarƙashin haka dole ne sai an samu al'amru bil ma'arufi wa nahyu anil munkar sai an samu umarni da kyawawan ayyuka an kuma hana munanan ayyuka a nan ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa allazina in makkannahum fil ardi salata wa zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur bayan Allah na gari su ne waɗanda in muka ba su iko a bayan ƙasa muka kafa musu gwamnati ta musulunci za su tsayar da sallah tsayar da sallah din nan kamar yadda muka faɗi ba za a baka kana sallah irin wadda kake so ba a ce maka ga abin da annabi ya a sallah ka ce a'a to ni dai abin da na natsu da shi kenan ko kuwa dole ne dole ne sai a daka ka sai ka yi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka yi ridda kuma a je a yanka ka ka san wannan domin wani mutum mai suna Khalid ibn Rafi' ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya irin wannan sallar da galibi irin ta mutane suke tiket tiket ya tsatsagen kuciya ya do assalamu alaikum ya rasulullahi manzo Allah ya ce wa alaikum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli ya sallama farajja alaihi salam manzo Allah ya amsa mishi sallama sannan ya ce ka koma ka yi sallah fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba sai da suka haka hawa uku shi kuma irin ke ya iya ya zai yi sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ban iya wadda tafi wannan ba amma koya mini yanzu ba kawai yayi hankali ko bai hankali ba ya fi da yawancin yan birnin da ake gani yanzu suna kafa hula a gaban goshi tun da ya ce bai iya ba to amma koya mini shine manzon Allah ya koya mishi nan ne malamai suka mayar da wannan hadisi nashi onda ya zama babbar madogara wajen bayanin da dama daga cikin rukunan sallah to bayan Allah na gari su in aka ba su iko a bayan ƙasa a kamus salata su sai da tsalla a kan lokaci su yi ta yadda ya kamata wa ata zakata su bayar da zakka yanzu masu kuɗi ne ne ba sa bayar da zakka sakamakon babu shari'ar musulunci to shari'ar musulunci in ta kafu za a ainihin iya kashe ka sakamakon a kwakuli zakkar da ta waje ba a kanka ranka ya fi muhimmai wato dukiyar da za a karɓa na haƙƙin musulmi ko da nawa ne ko yaya ƙanƙantar shi yake haƙƙin musulmi haƙƙin Allah ya fi ranka muhimmanci tare da cewa kai ka nemi wannan dukiyar in ka hana za a iya yaƙar ka za a iya tsaye da jihadi a yaƙe ka a kashe ka sannan a kwakula wannan ainihin dukiya yanzu masu kuɗi nawa ne ba sa zakka me kuɗi nawa ne gidan shi zai yi gobara a anguwa kaga mutane suna farin ciki suna murna saboda me saboda baya fitar da zakka in an sai sabuwar mota sai kaga talaka suna cewa suna cewa to Allah dai ya sanya alheri tun da kaji sun ce dai din nan to da manufa kamata yake Allah ya sanya alheri amma tun da Allah dai ya sanya alheri to da manufa dai din nan da ya kara da ya wuce fiu sai ka ji yayi tsaki ta ma buga kawai wai ta ma buga yake addu'a kawai saboda ne saboda baka bashi nashi haƙin shi ya haƙura da hawa motar ya haƙura da hawa gida irin naka amma me yake so dare ya a miƙo mishi tuwo da miya yake to dare ya yi ba tuwo da miya gari ya waye babu koko babu kosai babu aikin yi ko kuma ga aiki ba albashi kai kuma kai ne oga ga kanan kamar kwallon tumatiri ka yi saɓul da kai ai ya ce ranka ya daɗe wallahi ƙarya yake a zuciya yake Allah ya saka mutu kamar kiran sunan ka yake ranka ya dade Allah ya saka mutu kamar suna ne ranka ya dade din ba addu'a ba ce Allah ya kiyaye Allah ya ce wa amaru bil ma'ruf za kuma sai umarni da kyawawan ayyuka wani hau anil munkari kuma za su hana munanan ayyuka bayan Allah na gari kenan a wani wuri kuma sai Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi daga cikin al'ummomi baki ɗaya ku kuka fi alheri fiye da kowa saboda me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar kuna umarni da kyawawan ayyuka kuna hana munanan ayyuka wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah saboda haka aikin musulmi ne al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar duk